za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai tsarki yau 29 ga watan ramadana na shekarar 1438 jiran mazan Allah salallahu Alaihi wasallam wanda yake daidai da 25 ko ga watan 6 2016 a kamar yadda muka kusa 24 ne ko 24 ga watan 6 2017 za mu ci gaba jiya mun tsaya inda Allah madaukakin sarki cewa in kiftu shiga kamar yin hima ko in an samu matsala tsakanin miji da mata yadda za a warware ta yadda har ba za a bari wato kenan aje ga saki ba da matakai matakai matakai ɗaya biyu da Allah madaukakin sarki wato kenan ya ya sanya to yau insha Allah za mu tashi aya ta 37 a wannan sura mai albarkar suratul nisa Allah rahmatu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آه يعذبهم الله من قبلي وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله مدعوك كثير كتير الذين يبخلون وإننا سكين روى ويأمرون الناس بالبخل bil أمرت suna umurta mutane kuma da su ma su yi rowa duk abin da Allah ya ba su na falala sai su boye sai kamar Allah bai ba su ba to wayannan mutane akwai takdiri shine Allah madaukakin sarki yace atadna eh, lil kafirin azaban eh, muhinan lalle kafirai mun da musu azaba wadda take ta walakanci anan Allah madaukakin sarki yana zargin rowa saboda munasaba aya da muka karanta da baya ko kuma ayoyin da muka karanta na baya الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما من الأموال a wannan ayoyi da kuma wayin بينهما فبعثوا حكما من ba'thu hakaman min أهلها wa hakaman min سنع to duka يندع ayoyi suna magana kan yanda zancen sulhu tsakanin mutane musamman miji da mata ya kamata ya kasance ta yadda za a daidaita ba sai an bari matsala ta faru ba amma magance matsalar tun ma ba ta faru ba daga nan sai kuma Allah madaukaki sarki mana maganan bauta wa abdullahi wala ta shirku bi shay'an za zamu kwadaita Allah madaukakin sarki mai masa bauta irin wanda ta dace ba tare da wata kenan shirka ba sai jingina wannan har yanzu kuma da bukulu da hani akan rowa zargin ita kanta wato kenan rowa saboda ma dama akwai rowa to tsakanin miji da mata za a iya ci gaba da samun problem idan miji yana da shi yana rowa a matarsa za a iya samun matsala idan mace tana da shi tana rowa a mijinta alhali mijin ba shi da shi za a iya samun matsala don haka sai zama na kan cewa rowar idan ta zama ɗabi'a har yanzu za ta iya shiga har cikin harkar ibada ta dan adam don haka tsakanin miji da mata tsakanin mata da miji tsakanin mutane mu'amala har yanzu tsakaninmu da ubangijinmu Allah madaukakin sarki sai kawo mana wannan kadiya din don ya zama ya fitar da wannan rowar a cikin zuciyarmu idan an ce rowa abinda ake nufi shine wato kenan mushaqqatul aifa takura samun takuri a wajen ɗaukaka ka baya samun takuri a lokacin da ya kamata a ce ka ɗauka ka bayar idan mutum wata kenan ya zama akwai bukata na musamman da ya kamata ya biya ma waninsa amma sai ya zama na ya ɗauka ya bayar don biyan wannan bukatar wato kenan sai ya zama ya samu kunci a ransa ya samu wahala ba zai ya ɗauka ya bayar ba to wannan shine ake kiransa albukulu shine asalin rowa kenan amma idan mutum mai karinci ne to shi ya dauka ya bayar din wannan ba matsala ne a gare shi ba yakan samu ma wato kina abin da ake kira al'arihiyya kwanciyar hankali wa yartahu lil ma'rufi duk abu in aka ce wannan na alkhairi ne to zaka ga yana jin daɗin yinsa ya dauka ya bayar farin ciki yake amma idan mutum yana da rowa to zai dauka ba sai ga wato kina akwai takuri na musamman idan falbukulu hu mashaqqatul ita kenan rowa shine duk lokacin da ka je aikin alkhairin da ya kamata ka yi wanda ya kamata ka bashi sai ka ya zama kana jin takuri wajen ka dauka ka bayar wannan shine ake kiransa wato kenan rowa wa da ya ta'addal bukul wa ya yatajawaz al-hadd wani lokacin rowa in ta yawa a cikin zuciyar mutum takan ketare hajji ta ketare iyaka bidanni shaksi bi shay'i ya zama mutum yana rowan ya dauki abu allazi la yadurru bazluhu wanda in ka dauka ka bayar din ma ba zai cutar da kai ba wala yanfa'u man uhu idan ka hana ma ba zai amfane ka ba idan rowa ta yi kaka tutuwa jikin dan adam ta zama dabiya sai zama abinda in ka dauka ka bayar ma kai ba wani abin da zaka je in baka bayar ba ma ba abin da zai maka in ka bayar ma ba abin da kai zaka rasa to sai ka ga mutum har a wannan ma yana wato kenan jin takurin ya dauka ya bayar gare ya bar abin ya lalace da kan ya dauka ba saboda me bukulu da shuhu ta riga ta gina cikin zuciyarsa ta zama masa wato a akida saboda kwata kwata shi baya so ya dauka ba wa hadha al bukulu wa shuh yakunu fi nafsi al bakil kaga kenan ashe rowa idan ka lura aqida ce a cikin zuciyar dan adam a cikin ransa wato kenan take li'annahu awwalan kad bakila ala nafsihi idan mutum yana rowa to in ka lura ɗabi'arsa shine na farko yana ma kansa rowa ma tukunna fa idza kana kad bakila ala nafsihi aturida an yajuda ala nasi idan mutum zai ma kansa rowa kana tsammanin wata kinin zai ma mutane kyauta kenan ba zai ba Allah madaukakin sarki kuma ya ce allazina yabkhaluna ya kawo shi da sigar zargi masu yin rowa masu yin rowa wani mawaƙi yana waka dangane da wani mutum da ake cewa da shi eh, sunansa isa yana nufin watakila ya wasu zargi saboda watakila rowarsa ta yi yawa yake cewa ya tarro isa ala nafsihi walaisa bai bakin wala khalin isa yana koro yana rowa har a kansa alhali abin da ke koran ba zai tabbata ba shi ma kansa ba zai dawwama ba walau yastadi ta ta nafasa minkirin wahidin har saboda tsananin rowar wani mutumi ta kai ga idan da a ce ma zai iya yi to numfashi ma zai sha ta hanyar kafa hanci guda ɗaya ne <laughs> mun gane wani tsabar rowa kare ma kansa alheri numfashin da zai sha ma sai ya toshe kafa daya ya dan sha kafa ta kafa daya tun da dai dole sai ya sha numfashin ba haka ba mutuwa zai yi tsabar rowa a kansa ma wata kenan yana rowa me yasa haka saboda in ka lura ai duk aikin alkhairi da ya kamata a ce mutum ya yi bai yi ba saboda rowa to ai ladan alkhairi nasa ne don haka ya ma kansa rowar ladan wannan alkhairi da ya kamata ya samu ko yawa wani wani sha'iri yana cewa law anna baituka ibn ammi muhammadin ibrun yadhiqu biha qada'ul manzili wa ataka yusufu yasta'iru bi eh, ibratan leki da kadda kamisihi lam taf'ali yana zargin wani marawaci ke cewa da a ce gidanka cike yake da allura gidanka duk allurai ne ta ko'ina farfajiyar cikin gidan a cike sannan sai annabi yusuf alaihi wasalam ai ka karanta a cikin alkur'ani rigarsa ta yage ta baya dan kadan ta yage ta ko kaddar kamisu eh min kudda min dubirin ko yauwa rigarsa ta yage ta baya sai zo ce da Allah taimaka min da allura in dan dinke wannan yace to wallahi baraka bayar ba saboda me tsabar ruwa duk alluran gidan sannan kuma ka duba kakakken mutum kamar annabi Yusuf wannan laraba suna kawo irin waɗannan saboda zargin ruwa saboda ba ɗabi'ar balarabe ba ne ruwa. an san badawi da karanci don haka duk wanda yake mai ruwa to za ka samu wato kenan ba sa kaunansa wani mawaki yana zargin wata kabila yake cewa qaumun bahan nabaha daifu dayfuhum kaluli ummi ummihim buli alan nari wai wasu mutane yake zargi sai zarge su da rowa ce su mutane ne wanda idan kare haushi a bako da ka zakare ya ga bakon mutum ban ko yana yana yana yana haushi maza sun san bako ya zo ke ya zo kenan qalu li ummihimu buli ala nari sai su je su ce su maza maza ta tsari akan wuta ma'ana murhu kenan ko ta kashe wutar murhu ya zama babu abinci a gidan saboda ruwa kar bako ya ci wato kenan ba za a ɗebi ruwan randa a kashe ba in aka ɗebi ruwan randa aka kashe wutar bakon an fi mutunta shi ya yi dalilin asarar ruwa so da da fitsari za a kashe wutar mun gane wannan da fitsari ya eh? da fitsari eh, kalu li mu buli ala nari sun su ce mahaifiyarsu ki je ki fitsari akan wuta saboda ta kashe wutar ba a yi masa rowan ruwan da za a kashe wutar da za a hana shi abinci shine ma'anarsa kenan mun gane wannan fatumsikul baula bukulan an ta juda bihi fa ma fi dole lahu illa bi miqdari sai ta tsaya tukuna ta rike fitsarin ma tukuna saboda rowar kar ta yi kyauta da fitsarin tura ka ba za ta yi fitsarin ba face dan gwargwadon abin da zai kashe wutar ba ta tsuge du fitsarin gaba ɗaya ba saboda me rowa ta zama ta kenan aqida ba za su bashi abincinsu ba ba za su bashi ruwan sha ba da sun yi shi za su kashe wuta wutar ma ba za su kashe ta da ruwa ba sai da fitsari fitsarin ma sai a matsayin shi sai dan kadan za a yi dan ya gwargwadon wanda zai dan kashe wuta wai wannan du a nuna maka cewa tun a zamanin jahiliya wato kenan rowa abu ne wanda ke mai abin zargi kuma daga cikin karin magana da larabawa suke idan sun ga sai ce eh, kulanin eh, lahu karmun ka hatimin da'i wane yana da karimci ma'ana yana da kyauta kamar hatimar da'i saboda hatimar da'i mutum da wanda yake a zamanin larabawa duniyar larabawan jahiliya ba taɓa yin mutum wanda yake mai karimci kamar sa ba saboda ka suna son in sun ga mutum yana da kyauta sai su kwatanta shi wata kenan da wannan kenan balbakilu ko man yabi bil ifa'i duk wanda yake jin ya ɗauka ya bayar yana takurawa yana jin takura to wannan ya zama wato kenan Ah, ah, ya zama kenan hatta ya duka bi ya za'i shai'i la ya duro har ma ya zama abin da in ya bayar ma ba zai cutu ba sai ya zama ba zai bayar ba au ya zulahu ko ya cuta da shi wato kenan ko kuma abinda wala ya fa'uhu an uku abinda ko bai bayar ba ba zai amfane shi ba ma wato kenan ba zai yi ba da haka Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da marowata wala ya hasabanna alladhina yafqaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum duk wanda suke rowan abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na falalansa kar su tsammanin wannan din alkhairi ne a gare su abin da Allah zai baka ba za ka iya dauka ka bai wani ba kai kuma kar kai tsammanin alheri Allah ya baka kar kai tsammanin alheri ne Allah madaukakin sarki ya baka bal ba haka bane huwa sharrun lahum wannan abin da aka ba su sharri ne a gare su mun gane wannan Allah ya bashi gida ya bashi mota ya bashi kudi ya bashi yaya ya bashi kome amma ya zama rowa ta wuce gaba ba wanda zai amfani da shi sai shi kenan ko to kar ya tsammanin alheri Allah ya bashi kenan ka ga kenan Allah madaukakin sarki in ya baka abu zai iya zama maka alkhairi gwargwadon yadda ka aiwatar da shi ta hanyar alkhairi ko ya zama maka matsala gwargwadon yadda ka aiwatar da shi ta hanyar matsala din kwanakin bayan mun karanta hadisi a nufisar alaihi wasallam yake cewa idan kuka zo guri na husuma sai na ɗauki wani hakkin wani na bema wani saboda ina ga kawai shine mai gaskiya wuta na bashi Ka kaga ne sarsa zai ya daukan abu ya baka ya zama maka matsala saboda rubin rashin gaskiyar ka to wannan ma Allah madaukakin sarki yake cewa kar ya yi tsammanin abin da muka ɗauka muka basu na falala kar ya tsammanin alkhairi ne saboda mai sumarwa ta ne bal sai ce ba haka bane huwa sharru lahum wannan shine ma asalin sharri wato kina a gare su me yasa ya zama sharri sai yudawwaquna ma bi qulubihi yawmal qiyama abinda suke rowa da shi din wannan abin da Allah ya ba su din suke rowa sa din Allah madaukakin sarki ce za a nan da musu ashe a wuyan su ranan tashin alkiyama sai yudawwaquna ma bi qulubihi za a nan da musu abinda suke wato kenan rowa da shi a wuyan su ranan tashin alkiyama ɗauko asalinsa larabawa suna amfani da wata kurciya ce wadda take da wani abu a wuyanta saboda haka wannan kala da Allah ya zana mata haka a wuyanta ado ne ita a gurinta shi wannan din in ba kurciyar ta mutu ba ba ta rabuwa da shi saboda ka sai a ce tuka biha daukal hamama suna kiransa daukal hamama irin wato kenan adan abin nan to ranar lahira Allah ba maɗaukakin sarki zai sa a mulmula wannan abun ya zama matsala a naɗa musu shi a wuyansu kuma ba zai bar jikin wuyansu ba kamar yadda adan kurciya na nan ɗinta ba zai bari ba sai in ta mutu to kuma kusan alahira ba a wato kenan mutuwa da haka Allah ce sai ya dawo kuna ma baki lubihi yawmal qiyama annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara mana wanda da cewa maciji ne za a zama da shi kumurci kayan naka dukiyar taka da kai rowa za a zama da ita maciji kumurci a naɗa maka a wuyanka ya dinga kama ka yana ta sara a wani lokacin kuma kun ga ba a mutuwa a lahira walillahi mirasu samawati wal ard hakika gadin samai da kasa duka na Allah madaukakin sarki ma'ana duk abin da Allah ya bakan an baka ne a jarraba ka zaka da muka bashi zai koma zuwa ga Allah duk abin muka mallaka a duniyar nan a duniyar muka same shi illa iya kakau mun canja shi daga wani hali ne zuwa wani hali daga wani hali ne zuwa wani hali sai ka mallake shi kuma za ka tafi ka bar shi kuma zai ci gaba da zama zai iya canjawa daga halin da ka bar shi nan ya koma zuwa ga amma daga karshe duk an an tara kowa ran da ya bar duniyar duk abin da aka zo aka samu a duniyar duk za a tafi a bar shi kuma ya koma na Allah dama na Allah ne aka zo aka samu shikenan kaga kenan ashe idan Allah wala kuke sarki baka wani abu ya zama ya zama kaman kai mai gadi ne kai just for ship ne kai ka kula da wannan sai ke amma Allah madaukakin sarki ya baka dama ka dauka kai amma da shi ladan kulawar da kake misali Allah ya baka miliyan dubu yace to ka bala ka kula min da miliyan dubu nan ne amma ya baka dama ka kashe ka kyauta ka yi komai da komai dan ka ji dadin kula masa da ita amma ba ta ka wace da ka mutu ta koma hannun wani haka ne yanzu bai kudin Ali dan gwate babu yadda za a iya tafi da wannan kudin lahira sai dai abin da ya alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa cewa yaqulu ibn adama mali mali dan adam yana cewa kuɗi na dukiya ta yanzu kaza dukiya ta kaza dukiya ta yana ta hankoro dukiyarsa dukiyarsa yace wa halaka ibn adam mai malika dan adam yanzu a cikin dukiyar ta kana tsaman kana da naka ne illa ma akalta fa abnaita sai abin da ka a cikin kai bi jikinka aw ma labista fa ablaita ko kuma abin da ka saka a jikinka suturar da ka saka a jikinka kai more ta har ta mutu aw ma tasaddaqta bihi ko kuma abin da kai sadaka da shi abin da kai aikin alkhairi shi shi kuma shine wanda zai wanzu ranar tashin alkiyama to kaga ashe kenan ruwa ba ta da wani rana kenan wallahi mirasu samawati al-ardi wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki yana da masaniya akan abin da kuke aikatawa zai ba ku labari wal haqqu yaj'alu lil bakili mimma bakala bihi daukan haula ulki dan haka duk mutumin da Allah ya bashi wani abu yayi rowarsa wannan abin zai zama a wuyar za a nada masa walau annal bakila kad bazala qalilan lakana ɗauko kafifan haula rakbatihi yawm al-qiyamah da a ce marowaci zai dan kyauta ko da yaye kyauta to wannan abin da za a naɗa masa a wuyan nasa zai zama yaro girman rowar ka girman abin da za a naɗa maka wato kenan a wuyan ranar tashin alkiyama lakin albakil kullama mana an wasu min al izda da dawqus thaqlan amma duk lokacin da ya ƙara rowa nauyin wannan abin yana ƙara zama wato kenan a wuyarsa ka gani Allah madaukakin sarki a cikin wata aya yana cewa والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب فبشرهم بعذاب أليم wanda Allah madaukakin sarki ya ba su zinare da azurfa ma'ana ya ba su dukiya Walfidda da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah amma ba sa daukan ta su bayar dan taimakon addinin Allah madaukakin sarki sai ta fa bashirhum bi azabin alim wai da mutane ka ce musu albishir in suka ce goro ka ce musu azaba mai raɗaɗi tana nan tare da su me yasa yau mai huma alaiha fi nari jahannama ranar da za a ƙona su da wannan dukiyar a wutan jahannama za a tara dukiyar gaba ɗaya a zama da ita karfe ko kuma a zama da ita matsala a cikin wutan jahannama fatukuwa bi hajji bawon wa sai a kone wato kenan Ah, fiskokinsu da gefensu da kuma wato kenan gadon bayansu za a fara kona fiskarsa saboda farko lokacin da aka ce ya kawo abu na addini a taimaki addini musulunci zai fara daure fuska ne in an matsa masa ya kawo da kai haka to sai a fara kone nan din sannan sai a kone nan din wa zuhuruhum da kuma gadon bayansu saboda in an matsa masa ko sai ya juya baya to bayan masu ya kone shi Allah barkai sai ce za a gaya musu lokacin da ake kona su sai a ce musu haza ma nasu li anfusikum wannan shine abin da kuka taskace ma kanku da haka fa kuma ma kuntum tafizuna sai ku dandani gunyar abin da kuka kasance kuna tarawa kuna bakwa duk da hakkin Allah a kansa fa in kana iktinazuhum likamiyatin kathira fa ma sayhama ala an minha yakunu kathiran in dukiya mai yawa mutum ya tara bai yi infaki ba bai fitar da haƙƙinta ba ta saboda haka abinda zai kasance rabonsa a wannan azabar zai kasance mai yawa wa yakunu bihi idan fal insanu labudda an yukaffifa an nafsihi alkai kenan lalle dan adam wajibi ne ya sassauta ma kansa wannan lalatin da za a yi masa auta ya sassauta makansa wato kenan lalatsin da za a yi masa a wuta ya fitar da hakkin Allah maɗaukakin sarki a cikin dukiyarsa wallazi na luna la yaktafuna bi hadhihi al-khasisa al-khaliqa fi nufusi bal yuhibbuna aidan an ta'adda ila siwahum ka'annahum ashqu al-bukla Allah maɗaukakin sarki ce wallazi na eh, eh, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl masu rowa mun ji daga matsayin su ba wai rowar kawai suke ba ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suna cewa mutane su ma wato kenan su rowa kenan kaga idan mutum marawaci ne baya son ya zama shi shi kadai ne marawaci sai ya kokari ya sa wani ma ayin kana kaza kaza yanzu dukiyar kaza ta lalace ayin kana kaza kaza yanzu dukiyar kaza ta lalace har ma kuwa da ake ce musu idan ka ɗebi kuɗi na haram in ka ce za ka yi aikin halar da ita yanzu za ta lalace so za ka sai ka je ka yi ta aiki na shaidanci a ƙara ruga ka dama ka ɗauki haram kuma ka je ka yi aikin haram da ita ka ga kenan ya zama kenan zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akraja yadahu lam yakada ya iraha wa man lam yaj'al lahu nuran kuma ma nurin to shine kaga saboda haka suna son wato kenan abin nan wa yu'limuhum an yarau insanan jawadan in suka ga mutum yana dauka yana taimakawa yana dauka yana kyautatawa yana dauka yana alkhairi kuma wani sai rika bata musu rai sun fi son kawai abin sai ka ga mutum ya ce latin fik kada ba ka rika yin haka ba kudi ba ba a masa wasa kaza kaza kaza kaza kokari yake tusa maka aqidar rikewa la'annahu yata'allam hina yara insanan jawadan saboda ransa baki yake yi bakin ciki ke ji in ya ga wani yana yi shi ba zai yi ba ko ba zai bar wani ya yi ba saboda mai ai akida ce a cikin zuciya wanda ya kamata a ce mutum musulmi ya nazari a kanta ya zama ya cire ta ya zama gwargwadon abin da yake da shi gwargwadon dan taimakawa da zai rikai dukiya tana karuwa kyautar sa tana karuwa al'amuran sai yana karuwa to wannan shine abin da ya kamata wato kenan ya kasance amma ba haka ba sai kaga matsala ta faru shi marwaci ya san cewa annal karama ahsan kyauta da baiwa abu ne wanda yake mai kyau ya san wannan me sa yana haka bi dalil annahu yuridu an yakuna an-nas kulluhum bukhala saboda yana son kowa ma ya zama marwaci ya san kyauta da infaki abu ne mai kyau don haka shi yasa baya son kowa ya sai yasa kowa ya zama marwaci wal bakilu danna bima eh, utitahu alamar lami uti kullum shi kokari ke wato kenan da abin da yake tace da abin da ba da shi ya zama dai wato kenan bai bayar ba wani ma bai bayar ba wa halil ya yakunu fil mali faqat to yanzu tambaya kenan dami mun ga yadda mutane wanda Allah madaukakin sarki ba su dukiya suke rowa a dukiya ko mun ga sharrin rowa a nan Allah madaukakin sarki ce allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli masu rowa suna umurtan mutane kuma da rowa suna koyewa abin da Allah madaukaki sarki ba su na falalansa sai yace wa atadna lil kafirina azabar ali amma yasa zo da wau ya yanda ya zama me yasa ya zama wato kenan an samu waslu maimakon faslu sai ce wa dina sannan sai yace me yasa yace atna lil kafirina mun tana da kafirai azaba mun na mu lura da wannan ibara Allah yace wa inda suke rowa suke umurtar mutane da yin rowa suke koye abin da Allah ya ba su na falala sai ce kuma mun tanada makafirai azaba mai ta walakanci wata na lalkafin azabun muhina bai ce wa a tada na lahun ba ya ce masu rowa kuma suna umurtar rowa yi rowa kuma suna koye abin da Allah ya ba su ba sa fitarwa sai ce mun tanada makafirai azaba ta walakanci yanzu ba kamar ya ake musu ba kamar rowa in tai tsanani za ta iya kaiwa mutum zuwa ga ina gafirci za ta iya kaiwa mutum zuwa ga kafirci domin in tai tsanani za ka ga zai hana zakka da tsaran ya hana zakka kuwa to kaga ya ridda sayyidina abubakar yana cewa wallahi law mana uni aqalan kanu ya adduna hu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qataltum ala zalik na rantse da Allah ko da baibayi da suke ba wa zan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu suka hana min da sunan zakka wallahi sai na yake su saboda me sun zama musulmi ba aka ce ya zaka yaƙi masu sallah kuma ba sa ba da zakka ai suna sallah sai yace duk a cikin alkur'ani Allah yana haɗa sallah da zakka wallahi duk wanda ya raba sai na yaƙe shi kaga alfai na abakar ya ja akan zai yaƙi mutum to wani mutum ba musulmi bane ba musulmi bane saboda ka shi yasa nan sai aka yi shagube allazina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli wa yaktubuna ma atahum Allah min fadlihi sai yace wa atadra lil kafirina azabun muhina bai ce su kafirai bane amma kuma yace ya tara da wa kafire kuma yanzu da su ake yin wato kenan wannan wannan barazana to yanzu tambayar da muka yi shine shin rowa akan dukiya ne kadai ta tsaya a dukiya a kudi ne da kadara kawai ake rowa ko kuma ya yi ta'addi ya tsallaka har wani guri Allah ce bal ba haka bane ya kunu fi kulle mawhibatin a duk wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya maka wato kenan sai ka zama waninka kuma bashi da wannan baiwa sai ya zama yana da bukata zuwa ga wannan baiwa sai kai kuma kai masa ruwa to bukulu zai iya shiga cikin wannan abu kun gane wannan duk wata baiwa da Allah madaukakin sarki ya maka sai zama wani ka bashi da wannan baiwar kuma yana bukatar taimakawanka ta hanyar wannan baiwar taka kuma sai baka yi ba to wannan mabukul ya shiga ciki ruwa ta shiga ciki ai innal a ina innal ya yabkhalu bi wanda yake da iko alama unatin akan wani taimako ma'unatul ajiz zai taimaka ma wani gajiyayye yana da iko da zai taimaka ma wani gajiyayye akan wannan ikon nasa sai ya ki to wannan ya zama wakili wallazi ya bukalu bima inda min ilimin wanda yake da wani ilimi na addini ko na zamani ga wani bashi da shi sai ya rowa ilimin nasa na alaman lam alam akan wanda bai sani bai koye yake sanar da shi kuma a daidai lokacin da shi wancan din yake bukatar sanin wannan abun to wannan ba shi ma ya zama marauciya haza bukulun wannan shi ma rowa ne wallazi yabqalu ala safihi hatta bil hilmi haza bukulun aidan wanda ya rowa ma wawa mutumin da yake wawa bai san ta kan abubuwa ba gaba gaba komai ya kamata a ce a taimaka masa tunda shi haka Allah ya yi shi sama sama yake sai kai masa ruwa ko da ta hanyar haƙuri ne tun daga yadda yake akwai bukatar ai haƙuri da shi don a tafi da shi a cikin al'umma ba komai ne na inge za a yi masa raddi ba to sai zama wannan haƙurin da ya kamata ka yi din sai zama ka kasa to malam ya ce wannan ma ruwa ne ka yi ha za bukulun wannan ma ruwa ne saboda shi mutumin da yake safihi ne yana bukatar wata kenan agajinka a daidai wannan lokacin da iliminka da komai da komai wa in kanat inda ka da'atu hilmin famzulha don haka in dai kana da daman ka yi masa hakuri akan wautar da yayi akan rashin hankalin da yayi to sai ka ba da wannan hakurin naka sai ya zama wata kenan yanzu kayi kyauta ba ka ruwa ba idan falbukul ma'anahu kenan in har haka ne ma'anar ruwa annaka tamna'u shay'an wa habahu Allahu laka an muhtajihi duk lokacin da ka hana wani abun da Allah maɗaukakin sarki ya baka shi a mabukaci to wanda shi na ake kinasa wato kinan ruwa ko mu'allimin masalan inda ashiratu ya yata'allamuna a sina wa yuhawilu an yi yasira anhum a as-sin'a ya kuna yakunu kilan an yasira wa yuhawilu an an hun a as-sin'a misali a ce kai kana koya mutane kafinta kafintry ko kuma kana koya musu electricity ko kana koya musu tailoring ko kana koya musu noma ko harkar noma ko wani ilimi dai da ya shafi na zamani amma kuma ga lokacin da ɗaliban suke buƙatar ilimi kaza sai ka ɓoye kake koya musu ya sama bukulu gashi kuma Allah madaukakin sarki ya ce allazina yafqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl masu rowa wanda suke umurtar mutane da rowa Allah maɗaukakin sarki ya nuna kaman wato kenan abun bai yi daidai ba wal aya ma'anaha yattasi'u li kulli mar'in ma din aw eh, kimiyin ma'anan wannan shine cewa ana son a yalwata a dukkan al'amari na rayuwa duk abin da ake bukata wani yake da bukata a kansa ba lalle kuɗi ba wani yake da bukata a kansa shi da ake kira su al'umur almadi da ka taimaka akan wannan to lalle sai ka taimaka gwargwadon yadda ya kamata ونحن نأخذها أيضا في المعاني العالية فالذين أوتوا الكتاب idan muka lura da wato kenan a daukake muka ƙara girma abin wa'anda Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan littafi kamar yahudu kamar nasara kanu ya arifu na sallallahu alaihi wasallam ai sun san akwai sifan annabi sallallahu wa ya kama ya kuma yanda suka san ƴaƴayensu haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne to amma me ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da gaskiya sun santa a cikin littafi sai suka kafirce da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suka boye ilimin da suke da suna at-taura suka boye duk abin da ya zo musu da shi na ilimi alhali kuma shi ne gaskiyar lamari to kaga wannan shi ya zama a bukulun filkimma ya kai matuka a wajen wato kenan rowa abin da ya kamata mutane su shirya da shi kuma Allah madaukakin sarki ya ba ku sai kuka ɓoye to kaga wannan kenan yanzu kenan ashe duk abin da zai shiryar da mutane akwai bukatan kai bayani a kansa shi yasa manzo Allah sallallahu suke cewa duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi sai ya boye shi aljamahu Allah yawmal qiyamati bil jami minan nar Allah zai sa masa linzami na wuta ranar tashi alkiyama saboda ne ya san ilimi kuma jama'a suna bukatar wannan ilimin sannan bai ba su wannan ilimin ba sai musu wato kenan rowa da shi kaga ahlul kitabi da suka yi haka alalilan haka me faru da su sai suka zama kafirai suna yi su suna nasarancin a wani lokacin amma da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi maimakon su bayyana gaskiyarsa sai suka sai suka boye wannan sai yasa suka kafirta Allah mai hukunci sai yake ce laqad kafara na qalu inna allaha salisu salasa ko inna Allah huwal masihu min maryam sai Allah kun sarki ya abin abin ya zama ya dauke rahamar sa wato akan su ya dauke duk irin ni'iman da ya ba su irin waccan ta mutuntawa ɗaya kenan misali na biyu an tun ta'rifuna anna al-ansara kanat indahum arahiya al-ansariya in ka dubi da mutanen madina a lokacin maza Allah salasa mutane da suke da wannan karimcin da wannan sha'awar taimakawa Wasu wa sa'at zahaba Al almuhajirun sai ga muhajirai kuma sun tashi daga makka sun je gurin su lokacin da suka je su kasu muhimmin malar sai suka yadda kowa abin da yake da shi an baka ga dan wanka sai ka raba dukiyar ka biyu ka bashi rabi kaga su kuma akida su kenan da Allah madaukakin sarki ya gine su ba sa wannan ruwan wa ba da zalika istamaru ya amruna sun raba dukiyar da su hatta ni'matin lati garasa Allah fi qalbil mu'min al alaiha min an yalalaha ahadun hatta walau kana tarihan laha har ma wato wata ni'imar da Allah sa musu a cikin zuciyarsu ta gira duk dan adam namiji yana da kishi akan al'amarin matarsa yana da kishi akan matarsa ko da baya kaunar matar ko da kullum suna hawa sama su faɗo. sai ta rikici amma duk lokacin da ta fita wani guri ya ga kana magana da ita to nan fa za a yi ko ya ga wani dugudugu al'amari tsakanin ku to nan za ka ga girarsa ta motsa akan wannan matar to amma wannan girar har ita sai da suka kyautanta a mutanen maka sai ya zama mutum sai ya je ya sake matarsa guda ɗaya wadda yake so saboda mutumin maka ya aura kaga wato kenan akwai matuka wato kenan wajen wannan su kuma har hakan nan Allah madaukakin sarki wato kenan ya dibi an da su wayya ni'matul mara ni'ima da irin ta ta ya mace la'anna ar-rajula hatta wa in ta imra'atuhu wa huwa garu dan miji ko baya kaunar matarsa inda tana nan a matarsa zo zaka samu yana da kishi wato kenan akan ta saboda haka sai ya zama Allah ya yabe su da cewa su mutanen Madina masu kyauta ne har yake cewa wa izruna ala anfusihim law kana bihim khasasa kaga yabo ne da Allah madaukakin sarki musu su kuma yahuda sai Allah madaukakin sarki ya zarge su saboda sun yi rowar abinda Allah madaukakin sarki ba su sun boye ilimi sun boye gaskiya saboda haka kenan rowa aqida ce da ta shiga cikin komai na rayuwar dan adam komai duk abin da Allah ya baka na baiwa na kyauta ka zama kafu wani sai wani ya zama yana da bukatan taimakonka ta wannan hanyar abin da Allah ya maka to a nan ne kai kuma zaka samu ladanka kuma zaka samu wato matsayin mai kyauta a nan ne kuma zaka samu zarginka a matsayin ka na wato kenan a marwaci ka na marwaci saboda haka wannan shine misalan da Allah madaukakin sarki wato kenan ya ba kuma misali na gaba ɗauki misali munafikai a cikin madina ai munafukai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da kuma sauran mutanen madina amma saboda munafircin su sai suka zama sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rowan taimakon da ya kamata su masa sai Allah madaukakin sarki ya zarge su yake cewa humul ladina yaqulu la tunfiqu ala man inda rasulullah hatta yanfadu su ne suke cewa kar ku dauki komai ku taimakawa wanda suke gurin manzan Allah sabansa da suke tare da shi musamman muhajirun dinnan da suka zo su ansar suna taimaka musu su kan sa cewa latin tunfiqu alaman inda rasulullahi duk wanda suke gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku dauki kwandala ku ba su hatta ya fadu har su watsi har su watsi sun manta da cewa lillahi khaza'inu samawati wal wal'arku. ai taskar sama da ta kasa dinnan Allah madaukakin sarki ne walakin munafiquna munafiqina la la la yafqahuna sai dai su munafikai ba su da fikihu ba su da ilimin fikihu la yafqahuna ba su da fikihu ba su fahimtar wato kenan yadda rayuwa take saboda sai suka yi Allah madaukakin sarki mummunan kuskure a cikin zaton da suka yi suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan kuskure a cikin zaton da suka masa saboda sun yi zaton cewa ba za su taimaka a annabi sallallahu alaihi wasallama ba idan ba su taimaka masa ba kuma wa zai sahaban da suke tattare da shi wato kenan su watsi nan aka Allah madaukakin sarki sai ya zarge su da cewa wato kenan ah, ba sa kaunan Allah ba sa kaunan anzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kuma kaunan musulunci ba su kuma kaunan musulunci wannan kenan idan kuma har yanzu ka lura da aisalin ansar su sake koma ta kansu wani misali kuma shine allah maɗaukakin sarki lokacin da ya sa zuciyar musulunci ta riga ta shiga cikin zuciyarsu saboda haka sai suka zamansu na farko da suka yi mu da manzon allah salasama wani da ake kiransa lailatul aqaba din nan da suka fara haduwa da manzon allah a makka da daddare sun je aikin haji suka yi bayani yayi bayani da suka dawo a asaniya aka bayani sai suka yadda cewa ta farko sun yadda sun karbi musulunci kuma za su kai madina na biyu kuma aka ba a saniya da shekara ta dawo suka yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su tafi madina su je su zauna sai suka ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an yi yarjejeniya komai da komai sai suka ce shi ya faɗi abin da yake bukata tattare da su ita abin da nake bukata shine ku bani mafaka ku bani kariya ku ba addinin Allah kariya da sauransu suka ce mun yi alkawari za mu baka banka za mu baka kariya za mu baka komai da komai da kake faɗa to mu kuma menene namu banzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna musu cewa za ku samu daraja da ɗaukaka a duniya ta yadda duk wani musulmi zai zama yana ƙaunar ku ba kuma za ku samu ladan da har duniya ta nade Allah yana ta rubuta muku shi yana ta rubuta muku shi suraka sai nuna musu wannan sai yake musu lakumul janna sakamakon tsakanin mu da ku in kun taimaka min abin da Allah madaukakin sarki zai baku shine aljanna kuma akan haka suka karba bayan sun karbi wannan aljannar da Allah madaukakin sarki ya musu alkawari ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba za a fasa ba su ba amma a sakamakon wannan sai ya zama Allah maɗaukaki ke ba su duniyar ya ba su ɗaukaka ya zama madina ta bunƙasa ta zo ta ci makka da yaƙi ta ci ko'ina ma a duniya eh, a wannan lokacin sai zama har kwanan gobe gari ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya mutunta shi ya mutunta mutanensa to kaga ashe kenan idan mutum ya yi kyauta Allah maɗaukakin sarki zai sakamta masa in Allah ya ga dama tun a duniya zai ba shi ɗaukaka in kuma ya ga dama sai ya rike har sai an je can ɗauki misali daga cikin mutanen da suka ba da rayuwarsu don addinin musulunci ai ba kowa ne ne ya kai wannan gabar ba wa'yansu su sun rasu tun a yakin badar an samu kamar mutum uku wanda suka rasu amma ladan su yana gurin Allah madaukakin sarki wa'yansu su sun rasu tun a yakin Uhud irin su sayyidina Hamza ko yau irin su sayyidina hamza an ce wata rana abdurrahman dan auf ya kai azumi mun san abdurrahman multimiliyoniya ne da cikin sabon almanzala sallallahu daga baya babu wanda ya kai shi kudi multimiliyoniya ne ma an zo an kawo abinci irin na alfarma ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan du isna ashara da mangariba ya zo zai ci sai ya tuno sahabban da suka yi gwagwarmaya da su wanda kuma su ba su samu wannan ba sai yake cewa hakika da mun samu kamukanmu a cikin wani hali yau Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa mana duniya a cikinmu akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su duniyar gata a shimfiɗe amma cikinmu akwai wanda bai ɗanɗana ladansa ko guda ɗaya gidan duniya ba sai ce minhum musa bin umar cikinsu akwai musa bin umar wanda an kashe shi a yakin uhudu rigar da take jikinsa in mun ja muka rufe kansa kafarsa a waje in mun ja muka rufe kafarsa kansa a waje a daidai lokacin da du samarin da suke makka a wancan lokacin musu bin umar babu mutumin da ya kai shi kwarjini babu wanda fi shi gata babu wanda fi shi sa kaya masu tsada dan gidan manya ne dan gidan masu arziki ne Tirare babu saurayi ɗaya da ɗaya a maka wanda ya kai musu afsa kaya da fesa turare masu kyau turarensa yan oda ne suturinsa yan oda ne shi ne saurayin da ake masa dajiya da zinari amma da ya karɓi musulunci wata ran sai da duri ga sakaya yi daga daga manzan alasarsa da ya ganshi sai da ya hawaye hawaye bayan ya tafi baya gudun manzan alasarsa ta ku duba inda imani ya mai da musu albin umar to kaga amma lokacin da suka shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarin sa yace na shaida lalle ku shahidai ne a gurin Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ba su wannan shaida ne kaga kenan ashe Me kyauta sosai shine mutumin da zai dauki ransa ya dauki iliminsa ya dauki karfinsa ya dauki dabaransa ya dauki komai ɗinsa, ya bawa Allah da manzonsa dan taimakawa addinin Allah ya zama goal ɗinsa manufarsa ita ce addini ba wani malami ba ba a mai da malami ya zama shine target na addini kawai abin da malami ya zama wahada hula sharika lahu abin da ya faɗa a karkata abin da ya faɗa a karkata a musulunci ake mai da shi ya zama shine target kamar yadda ba a haka a ƙungiya a a islam ɗin nan da shi ɗin ne to duk wanda haka nan ya zama bai ma musulunci rowa ba bai ma musulunci rowan karfin sa ba bai ma musulunci rowan ilimin sa ba bai ma musulunci kwanan nan muna tattaunawa da wani a inda yake ya kamata a ce yana yin tafsiri wani malami ne sai ce masa aka ce mun bana ba a yi dai kuka tattauna shi ce masa me yasa bana ba a tafsiri a gari kaza sai bauɗan bakin sa sai ce mai wallahi kuwa shi musu mutanen ne ba su zo sun ce suna bukata ba ce sai ba haka ai in dai ka samu gurin da zaka je ka karanta tunda Allah ya baka ilimi ya wajabta maka sanarwa ka samu gurin da zaka je kai ba za a kore ka ba sai ka je kai ba su san mutuncin abun ba ne kai da ka koya musu sanin mutuncin abun in dai biyan ka za a yi ko kuma sai an nuna ana kauna to a gurare da yawa abubuwa da yawa wallahi ba za su sai ba duk malaman da suke tafsirin a kewaye nan wallahi in kowa hakkinsa za a bi wannan rantsa da girman Allah ba za a yi ba to amma ana yi ne saboda wato kenan ya zama an kubuta tare an gudu tare an tsira tare tunda Allah madaukakin sarki sanar da kai wani abu dole sai ka sauke shi so haka kenan ashe kamar yadda malai fada allazina yabkaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wato kidan wannan bata tsaya akan kuɗi ba ta shiga cikin kuɗi ta yi komai da komai sai Allah madaukakin sarki cewa tanna lil kafirin azaban muhina hakika mun tana da makafirai azaba wadda take ta walakanci ta walakanci azaba ta walakanci ita ce wata kinan azaba wadda yake dan adam ba zai iya jure mata ba dan adam ba zai iya jure mata ba azaba ko ba ta walakanci bane dan adam ba zai iya jure mata ba Allah madaukakin sarki ya samu amfana muna ganin ba za mu da ta kannan ba ya sun san yau ranar rufe ne a dogon sun tafi na to mutum ta ci gaba kenan idan mutum ya bada rayuwarsa a addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki akwai sakamako da yake masa har yanzu za mu sake komawa kan mutanen Madina mutanen Madina suna nan wata kenan ansar wanda suke masu kauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yakin Hunaini ya zo shi bakin hunain mun san kowa ya yakin hune bayan an ci maka da yaki sai malik bin ashtar sarkin um, ne sai ce ya kamata tunda muhammad ya zo ya ce maka karshen ta ba zai kyale mu ba ba za mu jira sai ya zo ba ya kamata mu shirya mu tare mu je mu same shi mu gama da shi suna cikin shirin su labari zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je kansu sai aka yi wannan yakin yakin da ba taba yi sa zamanin laraba irinsa ba annabi sallallahu alaihi dama ya tafi da na mutum dubu goma sannan ya samu mutum karin dubu uku a makka dubu goma sha uku haka ya daura aka aka hune ne amma daga baya sai Allah ya ba su ganima dukiya mai yawan gaske wala ma kan eh, lokacin da wannan yakin ya zo shi suka samu ganima wanda take mai yawan gaske walam yakul lil ansar min hashiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi rabon ganima saboda ka sai bai ba mutanen Madina wani abu da za a zo a gani ba wani ba abin da za ya kirawo uyanati bil hisn al-ahmaqi ya bashi raƙuma 100 raƙumi 100 fa ya kira aqrab bin habis ya ba shi ɗari ya ba wani raƙumi hamsin ya ba wani akuya ɗari kaza ya ba wani abda duk aka raba sannan mutane suka musanta a maka kwana kwanan nan wanda daga zuwa su a makka fatahu maka suka musanta su ma tsaye ba su amma mutanen madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su komai ba sai wani a bashi kwaya ɗaya ko biyu ko ɗaya kwaya ɗaya ko biyu ko to a matsayin su na ƴaƴan adam dole za su danji wani abu wata kina a cikin zuciyarsu wasu suka yi magana ce to me yake faruwa hakan su ne suka fara rayuwarsu addinin nan Yaƙin badar da su aka yi Yaƙin uhud da su aka yi Yaƙin kandar da su aka yi Yaƙin kaibar da su aka yi da su aka zo aka ci maka da yaƙi yanzu an ci hudunin da su yaƙi ga sabon musulunta ko wanda Allah madaukakin zaki ya sa su a cikin wanda za a iya ba su zakka yace wal fatu qulubuhum ba shi ba su ba su fahimci siyasan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya bayar ne saboda fatu qulubuhum wanda ke kudaitar da zuciyarsu su shigo a cikin addinin musulmi uya na tabi na sun ɗin da annabi sallallahu ba shi da kumi ɗari da ya tafi daga baya babban sarki ne duk kabilar kewayensa sai da ya sa musulunci riba aka ci ba ci riba ba shi annabi sallallahu inda yake rabawa shi bai ɗauka ya sa aljifinsa ba da ya sa aljifinsa sai ka ce fanka yake bai bayar a sassa na ali ko abbas ko Ibn abbasin bakwanansa da 'ya'yan bakwanansa ba sai ka ce son kai yake dube wannan ba a'a a wa'anda yake da target a kansu a karamin ibn habis da ya tafi dukar karansu suka shigo cikin musulunci duk wanda ya ba su nasar da suka dawo musulunci da su da jama'ansu kaga ai akwai target anan amma mutanen madina a lokacin ba kowa ne ya fahimci wato kenan wannan matsala din ba saboda haka wasu sai suka ji kamar abin yane ne to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jawo hankalin su yake masa wannan al'amari na imani an ce sai ya tara su yake musu ya ma'ashar al-ansari ma maqalatin balagatni ankum menene maganar da nake ji a cikin ku kamar wasu suna nuna kamar wasu ji daɗi ba saboda ka sarki su gashi gashi gashi sai ya ce musu amma tardauna bai za ku yarda ba a ce mutane su ɗebi awaki su ɗebi raƙuma su tafi da shi gidansu ko kuma ku ɗauki manzan Allah ku tafi da shi garin ku waye cin riba ne kan take sai suka fahimci yadda implication din yake su za su ɗauki manzan Allah su tafi da shi garin su na ku su ɗauki awaki da raƙuma su tafi da shi garin su Allah wa fi cin riba kaga su suka fi cin riba kaga sai ya nuna musu cewa sakamakon da suka yi wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi zai kasance tare da su har duniya ta tashi don haka yana Madina har bayan ransa ma jissa dinsa tana jin a cikin garin Madina har duniya da duk wani musulmi a duniya na sha'awar ya je Madina don ya kai ziyara a wannan wuri amma ina masu awakin da shanu suke yanzu <laughs> babu su babu kuma labarin awakin duk sun kare da fanu jami'a mun gani saboda haka sai ya sake ce musu bari ga muku wata magana da ba ku sani ba wallahi laulal hijira inda ba dan da yake ciki hijira ba wallahi laukunta imra'a min da na fi son a ce ni ina cikin ansar a kowane lokaci yace kuma walau salaka annasu sha'iban wa salaka al ansar sha'iban akar da za a ce a ayi tawari mutane su koma wannan garin mutanen madina su koma wannan garin ce wallahi da lasalabtu salaktu wajil ansa inda mutanen madina suke nan ne zan tafi in dai duniya na aka ce ai tawari to inda mutanen madina suke wallahi nan zan tafi sannan sai fara musu addu'a ce Allahumma irham al-ansara wa abna ila ansar wa abna abna ila ansar wa abna ya dinga musu addu'a ya dinga musu addu'a ya dinga musu addu'a yadda suka fashe da kuka to saboda haka wannan yana daga cikin wato kenan A sakamakon da Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa na imani da ɗaukaka da tukwicin aljanna ga mutumin da ya ba da ransa don addini bai wa addini musulunci rowar kansa ba amma wanda ya rowar kansa ba ya yi ma kansa rowar wa'annan abubuwa Allah maɗaukakin sarki misali ya tanada ma shahidi abinda wato kenan ba za mu iya misalta su ba har ma bayan ya mutu ma Allah maɗaukakin sarki ke shi ba matacce ba ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun to kaga yace ba zai fita jihadi ba kidan yayi maka sarowar wannan al'amari to Allah barkatin zai taimaka mu to mu je malam والذين يب... والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا الله madaukaki كنت ذلك الذين ya الناس nasa bil bukhl كانت nake karanta الذين ينفقون أموالهم هو رياء ko wanda suke ce da dukiyarsu dan riya a mutane wala nuna billahi ba su imani da Allah ba wala bil akirin ba su yi imani da ranar lahira ba to nan akwai takadiri a nan gurin lalle lalle wato kenan sun kasance wato kenan sun kauce ma hanya wanda take ta tsira da haka sai Allah madaukakin zai ke ce wa man kuna shaytan lahu karinan fa sa'a karina duk wanda shaytan ya zama shine wato kenan na kusa da shi to hakika na kusa da shi din nan ya zama ya munana ya zama ya munana a nan idan mun lura هذه الآية alkarima ta عن الذين عن الذي fi tana magana ne akan wanda yake infaki wanda zai dauka ya bayar Thank you. ina sarki malamai sun samu sirrin samu gaba to ɗan duba shi da shi zai samu ya tafi mai sau fara ka shi ne zai eh, ina da sarki ke sai mu samu gaba kawai ya fasarwa na ayan kawai shi ke na wanda zai da yafi guna annasi wanda suke infakin dukiyansu wannan aya tana magana wato kenan akan allazi yunfiq wanda yake daukar dukiya bayar lakin algaya amma manufar bayar da wannan dukiya ko wannan taimako da yake yi gairawa da ta inda ku bai zama wata kenan ya bayyana a gurinsa ba algaya da ifa manufarsa anan tana da rauni sosai me yasa li'annahu yunfiqu ri'a nasi saboda yana barwa dan mutane su ce nayi innahu yuridu bil infaqi mura'atan nas yana yi ne don ya nuna ma mutane wani zalika saboda haka ne ya kula arifuna. bi malamai masana suka ce iktara man yuthmin ata'ak iktar man yuthmin duk wanda zai ba da ladan kyautarka ya kamata ka san wane ma'ana ka zaɓa ma kanka in kai kyauta waye zai baka ladan kyautar ai idan misali ka ɗauki dukiya ka bayar ko gida ko wani abu na taimako ka bayar ya kamata a ce ka samu sakamakon wannan to ka zaɓi wannan wanda zai baka sakamakon fa anta inda ma tuti shay'an li insanin fa huwa yusminu hadha bi imkanatihi in ka dauki mutum in ka dauki wani abu ka bawa mutum kaga zai baka yabo ko wani abu ka mutum wannan da gwargwadon sa ne rati sawa'un bi kalimatin sana ko yace nagode masalan ko wani abu makamancin wannan lakin al'ata alillah amma idan ka ɗauka ka bayar ma Allah maɗaukacin sarki kai fa yusu minhu subhanahu wataala ya Allah zai mayar maka kaga kenan ashe duk abin da zaka bayar in dan mutum ka bayar in yace na gode shi kiran ko ya zuga ko wani abu makamancin wannan amma in ka bayar dan Allah maɗaukacin sarki to shi Allah maɗaukacin sarki shi ya san irin sakamakon da yake kuma wannan sakamakon shine mai abin labu da an yakuna samun rali kuma sakamakon da Allah a ce da kansa zai bayar saboda ta yi abu dansa to wannan shine wanda ke mai tsananin wata kinin tsada idan ya yanzuru liman sayuti ni'ima da haka duk mutum mai hankali ya kamata ya nazarin ya kamata wato kinin ya bayar da watakilin kinin ni'imansa duk abin da zai bayar, dukiya tana da wahala tara ta dare da rana duk wanda ga Allah madaukakin sarki ya tara da musu dukiya ba azan suke ba ba kwace suke ba ba duka suke nan da nan da nan da nan da nan kuma ka tara ta da wahala kuma ka je ka bar inda ba za ka samu sakamakon ta ba daga wannan mutu kenan bai ba a hankalce To shi yasa yake cewa al'ata'u lillahi in mutum ya dauka ya bai wa Allah madaukakin sarki to ita ce wadda take tabbataciya. muna da abin koyi dangane da sayyidina Usman Allah madaukakin sarki ya yarda da shi indama alima tijara anna hunaka tijaratan atiyatan lahu illa ma'alima tijjar lokacin da wato kenan yan kasuwa suka san cewa akwai wato kenan kayan kasuwanci da yake zuwa ja'a kullu tijjar li yashtaru minhu bidha'atan to sai yan kasuwa yayi order abubuwa suna tafowa to yan kasuwa sai suka tafo don su saye wannan kayan sun mai bi uha liyar ku za su saye wannan kayan da ya oda su sai da shi don su samu riba wakalar rahun sai yake musu a ne aksar min ku. wato an sai wannan kaya fiye da yadda ku kuka taya suka ƙara kuɗi ya ce a'a an sai wannan kayan fiye da kuku yadda kuka taya haka nan suka dinga har suka fara cikewa wa fi nihaya qala lahu daga karshe dai sai yace musu ana bituhu lillahi na sayar ma Allah ne magana da ke faruwa shine a lokacin abinci ne aka yi oda daga sham lokacin kuma madina ana cikin yunwa da wahala sadaka daga jin kaya ya zo yan kasuwa suka zo za su sassare su sassare kuma za su sayar da suka abin za su daga shi kuma ya fahimci implication din shine a cikin madina akwai damuwa akwai bukata a daidai wannan lokacin tun kayan bai iso ba suka zo suka fara ba da price in sun fara sai ce a ya fi haka an taya fiye da haka in sun fara sai ce an taya fiye da haka in sun fara sai ce an taya fiye da haka saboda haka daga karshe suka ce to mu ka faɗa mana gaskiya nawa ne waye yake taya wannan ne sai ce ai na sayar ma kayan bituhu lillahi na sayar ma wannan kaya ma Allah madaukakin sarki saboda haka ah, Allah madaukakin sarki shi zai baki ladan idan faqad tabira sayyidina Usman radiyallahu anhu ma Allah kenan kaga yanzu sai na Usman yayi kasuwanci tsakaninsa da ubangijinsa farafa min samani min samani ba za a ce da haka kaga kenan yanzu kadarsa ta yi kuɗi sosai da fallazi yudi riya annasi duk wanda zai dauka ya bayar amma saboda riya to kaga ai akwai wakilin kenan ba da zara mutane sun yabe shi wannan rabin ya riga ta tafi an ce ma ranar lahira in ya je shi sai Allah madaukakin sarki ya ce masa izhab ka tashi ka tafi zuwa ga wanda kake riya din a dalilinsa shi ke sai ka je ka samu sakamakon a gudansa kuma Allah madaukakin sarki na cewa ana agana shirka ai ana shirki ni dinnan ni na fi wadata akan duk wasu masu kamfani da ni da kai da ni da kai da wani da wani mu haɗu mu kamfani mu tayar da jari saboda abinda za muke bukata mu kamfani zai ci miliyan kaza misali a ce miliyan ɗari duk abin da nake da shi bai fi miliyan ɗaya ba kai ma kana da kai muka samu mutum ɗari kaga muka tara abin zai iya yiwa yanzu mun yi kamfani kenan ka karfafe ni na karfafe ka sai mu zama abin nan to Allah madaukakin sarki ya ce idan har wa'ansu mutane za su yi tarayya akan wani abu to ni ne wadataccen da bani bukatan wannan tarayya dan haka man amila amalan ashraka fihi ma igari duk wanda ya aikata wani aiki sai ya tare ta wani na da ni a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirku to sai kyale shi da wani ni na ci girma kai sallah amma kana son mutane su yabe ka kai karatun Alqurani amma kana son mutane su yabe ka amma kana son Allah ya baka lada Allah ya baka lada mutane su yaba kai ba da dukiya Allah ya baka lada mutane su yaba to sai ya zama na Allah sai ce to shikenan na bar ma mutanen su su yaba to kaga wace kenan akwai matsala kenan saboda haka abinda ake bukata shine kullum mutum ya zama ya yi fakinsa fi lahi. kuma implication na biyu na ayar sai ta ce wanda zai na yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wanda suke daukan dukiyar su ba dan riya sai ta ce wala na billahi wa yawmil akhir ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba kaga kamar tana nuna cewa ashe kenan riya rashin imani da lalata lahira ne saboda duk lokacin da kake da yakinin cewa in kai abu Allah zai baka lada ka yadda kuma da wannan to baka bukatan wani ya yi baka wani lada akan wannan bayan sayyidina Usman zamu iya kafa misali har yanzu da sayyidina Abubakar Allah madaukakin sarki ya yabe shi yake so da mutanen da in sun bada dukiya sai su ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatan ku yabe mu ba mu bukatar shukura ba mu bukatar komai da komai mun bayar ne inna ma da tsimu kubli wajhillahi mun ciyar da ku mun taimaka muku da mun Allah daukakin sarki la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu bukatar sakamako ba mu bukatar shukura ba saboda wanda yake bayarwa fi sabilillahi ne bar da yabo da rashin yabo duwa to kenan a ɗaya ne a gudansa sannan ƙarshen ayan sai ke cewa wa man yakuni shaytanu lahu qarinan duk wanda shaidan ya zama wato kenan majibincin al'amarinsa fasaha karina to majibincin al'amari fa ya zama ya munana kaga anan kaman ayar baya jirwaye ayar baya sai ta yi magana cewa wanda suke yin rowa alladhina yabkuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukli wanda suke rowa suke umurtar mutane da da da da rowa wa yaktumuna ma atahum Allah fi fadli abinda Allah ya ba su suna koya sai da ƙarshe sai yake ne wata da nalil kafirina azabu muhina mun tana da makafiri azabu wata wala kafiri kaga bai ce su kafirai bane amma sai yi barazana da kafirci saboda tsoron ne karar rowa ta sa su su bar musulunci ko su bar haƙƙin musulunci kuma su faɗa wata kenan cikin kafirci nan kuma da ya zo magana masu yin infakin amma da riya sai magana sai ya ce wa man Kuni shaidanu bai karshe kaga bai ce su ɗan uwan shaidan bane majibantan shaidan sai ce wa man kuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shaidan ya zama majibincin al'amarinsa shine na kusa da shi bai ba shi shawara kai wannan eh, majibincin wato kenan ya zama ya munana kaman kenan ana nuna mana cewa yin hakan to shawara wato kenan irin ta shaidan to kamar yadda muka faɗa dama yau ba dogon turanci da za mu duk da cewa mun ɗan abin nan za mu dakata a nan insha Allah ta'ala saboda manya-manyan baki da muke da su da sauran al'umma gaba daya a yi addu'a albarkaci wannan zama Allah maɗaukaki zake nuna mana na waɗi da alkhairi mun tsaya a cikin wannan sura mai albarka sura ta hudu aya ta talatin da takwas idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu da rai za mu ci gaba sai mu ɗora aya ta talatin da tara idan kuma allah ya sa rai ya yi halinsa to ruwan da za su ci gaba sai su tashi a wannan guri mun tsaya a suratun nisa'i aya ta talatin da takwas sai a tashi wa tukin ɗari da talatin da tara abinda muka faɗa daidai daga farko zuwa yanzu wanda yake daidai wannan dacewa ne daga gurin ubangiji allah ya ba mu ladansa allah ba mu duk ikon aiki da shi abinda muka kuskure kuma wannan kuskure ajizanci ne na dan adam da kuma jahilci irin namu da kuma wata kenan shedan muna roƙon Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya gane da mu da gyaran yake saboda mu gyara a gaba insha Allah za mu dakata anan walhamdulillahi rabbil alamin